This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin ɗaya ga watan Yulin 2024. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani a kan halin da ake ciki bayan harin da wasu mata 'yan ƙunar baƙin wake suka kai garin Goza a jihar Borno. inda mutane da dama suka mutu. Ranta bom ya tashi sai na tafi duba kani na karami. A sai akwai wani bom a gefe. Mutane suna janaiza ni kuma na tsaye a gefe. Ina kan tsaye zan juya kawai sai na ji bom ya tashi. Da ta sai ya buga ni sai na fadi. Ta kuma a ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta hau kujerar naki a game da kiran da gwamnonin kasar suka yi na kyale kowace jiha ta yanke iya abin da za ta iya biya a matsayin mafi karancin albashi bayan nan yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar kuma a wannan makon shirin zai taɓo batun ƙorafin manoman jihar nejan da gwamnatin jihar ta lalatawa amfani bayan da ya banyata ya banyata kankama a gonakinsu al'amarin da suke kallo a matsayin yunkurin kwace musu gonaki da suka gada iyaye da kakanni sai kuma labaran wasanni wanda murtala faruk sanyi na zai gabatar daga nan washington dc yanzu dai zai mu Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci a yau litinin cewa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana da kariya daga gurfana a gaban kuliya kan duk wani aiki da ya a hukumance a lokacin da yake kan karagar mulki na sake zabensa a 2020 da ya rashin nasara amma banda abin da ya yi ba na hukuma ba babbar kotun ta amurka ta baiwa kananan kotuna damar yanke shawara kanko a ƙarƙashin waɗannan abubuwa trump zai iya fuskantar tuhuma hukuncin da alkalai shida suka goyi baya uku kuma ba su goyi baya ba a ranar zaman kotun ta ƙarshe a wannan shekara wannan ya tabbatar da cewa ba zai fuskanci shari'a kafin zaben ranar biyar ga watan nuwamba ba wanda shi ne zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican wanda zai sake karawa da joe biden da shugaba joe biden na jam'iyyar democrat da ya kayar da shi a zaben 2020 Trump ya musanta aikata ba daidai ba da ke da alaka da sakamakon zaben 2020 amma ya daɗe yana karyar cewa magudi yayin kada ƙuri'a da kuma yayin ƙidaya ƙuri'an ne sanadin rasa damar sake yin wani wa'adin shekaru hudu a fadar White House da ya yi. Sansanonin sojan Amurka da ma'aikatunsu a sassan Turai suna cikin shirin kota kwana. bayan sabbin bayanan sirri sun yi gargaɗin yuwar kai harin ta'addanci da za a auna kan sansanonin ko kuma ma'aikata wani jami'in tsaron amurka ya tabbatar wa da boe cewa sansanonin sojin amurka a sassan rundunar haɗin gwiwa ta eucom an ɗaga matakinsu zuwa dakarun tsaron halin da ake ciki wato charlie wanda ke nufin wani hari na iya faruwa sai dai jami'in bai yi ƙarin haske ba kan bayanan sirrin da suka janyo canjin ko da yake jami'an yaƙi da ta'addanci daga ƙasashe da dama sun yi gargaɗin ƙaruwar barazanar ciki har da wasu da ke kewaye da gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta olympics ta lokacin bazara a paris labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin isra'ila ta saki shugaban babban asibitin gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. An tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan nuwamba bara ya jagoranci asibitin shifa wanda sojojin isra'ila suka kai wa samami a cikin watan nuwamba yayin da suke zargin cewa mayakan hamas sun yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar ba da umarni na harkokinsu sai dai hukumomin asibitin sun musanta zargin kuma sun zargi isra'ila da saka marasa lafiya cikin haɗari tare da falasɗinawa da suka rasa mahallansu waɗanda suka zo asibitin domin neman mafaka ben gibir mai bawa Isra'ila shawara kan tsaron ƙasa kuma mai ra'ayin rikau ya soki sakin Abu Sulmiya inda ya wallafa a shafin na X cewa hakan yin sakaci ne da tsaro. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuka na Ukraine 36 da suka kai har-har a yankunan Rasha da ke da iyaka da Ukraine. ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa takwas a yankin brinski yayin da ta harbo tara a yankin kusk da kuma wasu ƙarin tara a belgrade bechlab gladkov gwamnan yankin belgrade ya ba da rahoton lalacewar gidaje da kuma a ƙauyuka biyu sannan ya faɗa a kafar telegram cewa yankuna da dama ba su da wutar lantarki sanadiyar har-haren a ƙarshe kasar Hungary ta karbi shugabancin tarayyar Turai ta EU na karba-karba a yau Litinin, inda ta yi alkawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske, duk da damuwar da ake fama da ita saboda kallon da masu suka ke mata na mai kama karya kuma mai ɗasawa da rasha. Firaministan kasar Victor Orban, wanda ke jagorantar kasar ta tsakiyar Turai tun daga shekarar 2010 da yake da nufin kawo sauye-sauye a demokuraɗiyya salon masu sassaucin ra'ayi da suke rikici akai-akai da brussels kan doka da oda da kuma batutuwan da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam shi ne kuma shugaba ɗaya tilo na eu wanda ke ci gaba da alaƙa da rasha duk da mamaye ukraine da ta yi yaƙi aika makamai zuwa kiev kuma ya sha sukar takunkuman da aka kakaba wa moscow game da yaƙin. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Barnan Najeriya da ke arewa maso gabashin kasar. Inda kwatsam a ƙarshen mako wasu mata 'yan ƙunar bakin wake suka tada bama-bamai a cikin taron jama'a a garin Goza. Yanzu dai alkaliman da ke fitowa daga jihar ta Borno sun nuna cewa adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da waɗanda suka jikkata ya haura alkalimin farko da aka bayyana daga birnin maiduguri ga wakilinmu ibrahim ibrahim da ƙarin bayani bayan fashewan bumabumai guda biyu a garin goza da ke jihar borno yanzu haka dai adadin waɗanda suka rasa rayukansu na ɗaɗa karuwa waɗanda suka jikata adadinsu yanzu haka ya kai arba'in da biyu suna asibiti ana duba lafiyansu marasa lafiyan azantawansu da muryar amurka sun bayyana yadda lamarin ya faru da su na ce bom ya tashi sai na ce bari in tafi sai na tafi duba kani na karami na tafi duba kani na karami a sai ko wani bom a gefe mutane suna janaiza ni kuma na tsaye a gefe ina kan tsaye zan juya kawai sai na ci bom ya tashi da tashi sai a buga buga ne sai na fadi da na fadi sai na tsuma da na tsuma an daga na kai na asibiti sun kara kai asibiti kuma bomi an kara fitar da na asibiti sai an kai ni gida da an kai ni gida gari ya waye sai an ci za a kawo mu sai an kai mu brigade na sojoji da an kai mu sai an rubuta sunan mu an kawo mu na. Eh, lokacin da ake jana'izan sai bom na biyu sake tashi. eh sai bom na biyu ya sake tashiwa. eh mun riga mun tashi a gona abin ya za same ni a kai da kafa ya ji da cinyoyi guda uku a nan da sauki dai. sunana abubakar buba. kana daga cikin waɗanda ibtila'in ne ya faru da su? Eh ina ɗaya daga ciki na farko ne. Yanayin da abu ya faru da muna hira mu to quite sure dai akwai matan da mun gani da yaro karami mace a hannun ko kamar irin mutumin da sun zo suna neman taimako tana bara ne haka. To muna kan hira kawai sai muka ji amsawan abu. To da ya amsa shi ne wasu a faɗi wani su mai haka sai an samu mun tashi da ko wanda da ciwo sosai wani kuma babu ciwo sosai an yi roshin an kai mu alhamdulillah da sauki. sannan barka da barka da mai gida sannan ya jiki alhamdulillah da sauki wannan ibtila'in goza ya faru eh wallahi tallahi kaman a garin yaya wannan al'amari ya faru eh to tashi wannan farko nan dai ni bana can na je gona na dawo na yi wanka sai ce ga abun da ya faru ba sai ni na zo wajen na zo wajen daidai ina zuwa wajen ma gashi ana jana'izan wayansu da wannan abu ya faru na farko din kenan eh to shine kenan ni ma na taya wajen jana'iza sai aka gama sallace shi za a sashi a jega a kai magabarta sai wannan abu kuma ya kara faruwa na biyu da mu eh a nan ne kenan ya watar da mutane a can gaba daya kenan na biyu to na hudu nan kuma da yake abun ya faru a bayan mu ba za mu iya mu san labari wani sannu mama sannu fa ya miji Alhamdulillah da sauki. Amin ya na alamin. Yakubu Bamba Ali shugaban masu karban waɗanda suka jikkata a asibitin gwamnatin jihar Borno ya bayyana adadin waɗanda yanzu haka suke asibitin. The total number of victims that have been brought to state specialist hospital are 42. a jawabinsa ya ce cikin mutane 42 da suka samu raunuka waɗanda jikin nasu ya tsananta an kai su asibitin gwamnatin tarayya da ke birnin maiduguri uh, dr babashewa bashir babban likita asibitin gwamnatin jihar borno ya ce yanzu haka icrc sun shiga cikin lamarin inda suke kula da masu tsananin jinya a asibitin a yayin ziyararsa garin goza gwamnan jihar borno ta bakin mataimakinsa umar kadafur ya bukaci da a sake tashi wajen bincike a gari eh, taziya musamman a wadadin gwamna mai taziya mutanen mu na koza Allah ubangiji ya gafarta musu kowa ya sani akan cewa an samu sauki na lamarin tsaro amma har yanzu ba ta kare ba ya kamata mu koma ga tsarin da muke yi na da a wajen screening inda za a yi taruwa a nasa jawabi mai martaba sarkin goza muhammad mai idris timta ya bayyana cewa waɗannan mutanen 'yan ta'adda ba a garin goza suke ba shigowa suka yi garin faru abu ne wanda idan mun bari zai sake faruwa. kuma muna ina tabbatar maka wayannan mutane miyagun mutanen da suka shigo din nan sun yi infiltrating goza ne ba a goza su kuma yanzu a haka abin ya faru dai dole za a sa kofi yanzu haka dai an kama mata guda biyu waɗanda ake zargi da hannu cikin tashin bama-bamai guda biyu a garin goza sai dai kawo yanzu hukumomin tsaro ba su cire wasu bayanai game da matan da ake sare da su ba yanzu aka dai kimanin mutane talatin da uku ne suka rasa ransu karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri a gaida ibrahim da wannan rahoto to daga batun ta'addanci a barnu kuma za mu taɓo batun tambarwar gwamnati da ƙungiyar kwadagon najeriya kan mafi ƙarancin albashi inda ƙungiyar ƙwadago ta nlc ta yi watsi da yunkurin gwamnonin jihohi na a ba damar ƙayyade mafi ƙarancin albashin ma'aikata a jihohinsu Rukayya basha gare ki Ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta yi watsi da buƙatar gwamnonin jihohi na a basu damar ƙayyade mafi ƙarancin albashi da zai yi daidai da kuɗin su. a sanarwar da kakakin ƙungiyar ƙwadago ta nlc benson opai fitar ya ce ƙayyade mafi ƙarancin albashi abu ne na ƙasa baki ɗaya ba wai na gwamnatin jihohi ba don haka babu wani gwamna da yake da hurumin ƙayyade albashin da zai biya ma'aikatan jiharsa Opa ya kara da cewa wannan yunkuri na gwamnonin jihohi tamkar tauye hakkin ma'aikatansu ne idan aka yi la'akari da yadda tattalin arzikin kasar yake. Comrade Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago a Najeriya. ya bayyana cewa babu wani gwamna da zai gaza iya biyan mafi karancin albashin naira dubu ɗari biyu da hamsin ko da sa ba ta da isasshen kuɗin shiga. maganan kuɗaɗen shiga duk najeriya babu gwamnan da zai ce ba zai iya biyan a ah, mafi kankanta albashin dubu ɗari kuma ba dubu biyu da hamsin ba ai mu muna sane da cewa duk jihohin nan akwai kuɗaɗen ranar mai da suke karba kuma maganan wannan ah, tallafi da suka cire me ake da wannan kuɗaɗe ai an zalunci 'yan kasa ne kuma an ɗauki wannan kuɗaɗe an dada kuma ba su suna taba ransu da shi saboda haka ai muna da johi kamar ni jiha ta jihar nasara ai muna da abin da muke cewa mineral resources inda akwai ma'adinai a ƙasa da ya isa a ya rike wannan jiha ba tare da gwamnati ta ba da wani abu ba muna da jihar zamfara suna da gwalagwalai da shauransu kai mun na fara kirga miki muna da johi da yawa da suna da kudaden shiga Sau da haka mafi kankanta albashi sai an zo kan talakan najeriya ko ma'aikaci ne za ce ba za a iya biya ba to lallai lallai su jira wannan kungiya muna nan muna tuntuban juna ko muna tattauna ina mai tabbatar miki idan ba su biya wannan mafi kankantan albashin eh, da muke so ba to ina mai tabbatar miki za mu yi zanga-zanga kuma za mu yi yajin aiki a hirarsa da muryan amurka faruk bibi faruk masani kuma malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa da ke jami'ar abuja ya ce biyan mafi karancin albashi doka ce ta kungiyar kwadago ta duniya wato ilo don haka ya zama wajibi kowane gwamna ya biya adadin kuɗin da kungiyar kwadago ta aminta da shi to a gaskiya gwamnoni sai dai ko suna son su yaudari jama'a ne ko kuma ba sa son su ɗauki gaskiya shi mafi kankancin albashi da aka yi doka ce wacce ta samu asalinta a wato yanke hukunci da wato kungiyar kwadago ta duniya ilo ta yi ta ce kasashe su ɗauki wani mataki na mafi karanci su sa ya zama shine abin da za a iya biyan mutum na kwadagon da ya yi ba a hana a cikin wannan dokar ka ba da daban da na wani wuri ba saka ba wanda ya ce gwamnoni dole kowa sai ya biya a wato kuɗi iri ɗaya alal misali in Legas za ta iya biyan 450 kuma yobe ba za ta iya biya ba to yobe za ta iya biyan abin da bai kai 450 ba amma dole ya kai takun ƙararrancin albashin da wannan ƙungiyar kwadago ta ce a yi sannan kuma majalisar najeriya ta karɓa kuma take duk shekara biyar tana tabbatar da shi saboda ya zama na cewa ya zama doka dole ne a biya wannan mafi karancin kuɗin. yanzu dai 'yan najeriya na jiran ganin yadda bangarorin gwamnati da kuma kungiyar kwadago za su samu bakin zaren cikin lokaci rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya ta gaida rukayya to kada fa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da biyar da kuma 31 a duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 4 da minti 45 na rana ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai an more yan. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan goma sha ɗaya ko da sai da na sa leda ashirin da hudu. yanzu mun je shuke gonakinmu kuma an zo an hudu bayan shukokinmu sun riga sun fita sun fara yau an zo an hudu. Mun shekara hamsin da biyu wurin nan kan ba mu yanke na gwamnati ba ne. Manoman jihar Neja kenan waɗanda wanda gwamnatin jihar ta lalata wa amfani bayan da yabanya ta kan kama a gonakinsu al'amarin da suke kallo a matsayin yunkurin kwace musu gonaki da suka gada iyaye da kakanni kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karbo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa madalla Masu yayin da damuna tukan kama a sassa daban-daban na Najeriya kuma manoma suka dukufa sosai wajen aikin noma domin samar da abinci ga iyalai da ƙasa baki ɗaya. Wasu ɗaruruwan manoma ne a jihar Neja ta tsakiyar Najeriya. suke kokawa kan wani matakin gwamnatin jihar na lalata musu yabanyar amfanin gonakinsu. Bayanai daga biyu daga cikin ƙananan hukumomin jihar ta Naija, wato ƙaramar hukumar mulki ta Mariga da takwaratta ta ƙaramar hukumar Mashegu sun tabbatar da cewa akalla gonaki 440 ne hukumomin jihar ta Naija suka yi umarni a kawar da yabanyar da ke cikinsu. Saboda wai waɗancan wurare sun faɗo cikin filin gonaki da gwamnatin ta ce ta ware domin aiwatar da wani shirin ta na noma na musamman da ta ce ta kullo da shi da nufin samar da abinci. Manoman da yana ganin matakin na gwamnatin na ja wani yunkuri ne na tauye haƙƙinsu na mallakar gonaki baya ga lalata musu amfani da gwamnatin ta yi. Abokin aiki Mustapha Nasir Batsari ya bibi wannan batu kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili. Gonaki sama da 470 ne dai ƙananan manoman suka ce gwamnatin jihar Niger ta bi ta kansu da taraktocin noma a ƙananan hukumomin Mariga da kuma Mashegu. A daidai wannan lokaci da ya banya ta fara girma, lamarin da suka ce ya jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Alhaji Sanusi S. Power Mariga na ɗaya daga cikin manoman da suka tafka asarar. Ko katan ɗin maganin feshi sai da na sa katan goma sha ɗaya, ko da sai da na sa leda ashirin da hudu a kan naira dubu goma sha ɗaya ɗaya, katan maganin feshi shi kuma a kan dubu arba'in da biyu. ta hito aka Ta hito har ta kai ga gwiwa ma, kuma Allah da ikon shi ko da zan zagaya wurin nan mafi a kashi uku an nome kashi biyu da rabi ma, babu wanda ya Mana magana cewar za a yi aiki a wannan wuri sai bayan kowa ya riga shuka wasu hatta girma kamar gonanka ta kai hekta nawa a hekta goma sha uku na kai hekta goma sha uku eh, an hude gaba ɗaya an hude gaba ɗaya su ma dai waɗannan manoman daga garin kamfanin bobi sun ce sun tafka asarar gaske a sakamakon wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka. Sunana Ibrahim Yarima. To yanzu mun je shuke gonakinmu kuma an zo an hudu bayan shukokin mu sun riga sun fita sun fara yau an zo an hudu. To gonakin dama na ku ne ko ku na gwamnatin ne? Eh to magana Allah gonakin mu ni dai ko da na tashi na waye uwayen mu nan suke noma. Na ma kafin ku yi shubka ita gwamnatin bata gaya muku cewa tana so ta noma a wurin ba? Magana Allah ba ni da labari ko wani makwabci na na kusa da ni ba mai labari. Idan har da mun samu labari babu wanda zai yi fara ma ya yi shi balle magana ba. Yanzu kace shuka ka ta yi wayo ta girma? Ta yi wayo ta girma. Kamar za ta kai kai hekta nawa gona taka gaskiya gona na za ta kai hekta takwas gona na abubakar ya dan wani bozu an sa masara ya to ya girma sosai na sa mata ki zubi guda da na kani na duka sun hude su to amma eh, gonan naka ne koko dama wurin na gwamnati ne eh to ni dai mun shekara hamsin da biyu wurin nan kan ba mu jance na gwamnati ba ne kuma kai ke noma wurin nan tun lokacin duk kowane lokaci ne ke noma har wajen shekara hamsin da biyu ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne A lokacin da muryar Amurka ta tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Honorable Bawo Boso ya tabbatar da cewa sun ɗauki matakin ne domin akasarin filayen na gwamnati ne sai dai kwamishinan ya ci an tafka kuskure na lalata amfanin gonar jama'a a saboda haka za a biya diyar duk wanda aka yi maɓarna. An riga an zama da ƙaramin hukuma da community people na wayannan wuraren a tattauna an yada cewa lallai an yi masu banna amma za a yi compensation dinsu. Ku ba ku shiga aikin da wuri ba har sai da mutane suka yi nisa da noma sannan kuka shiga gashi har an yi musu banna. Yanayi na rayuwa na yau da kullum mun shirya to ka san aikin nan akwai kayan aiki tractor da sauransu a lokacin muna training ma'aikata da za su je su fara aiki a gonaki wanda za su tuka tractor kuma wanda kuma za su gyara. Yanzu kun san adadin waɗanda aka yi maɓannan nan kuna da ɗaya ne an zo da manya jaman na kankanan hukumomin guda biyu an tattauna da su so an ɗauki record su so duk mutanen da ke abin ya shafa duk za su ba su hakin su sannan ci gaba da aiki. Tunda dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya suka fara yin tsokaci akan wannan takaddama. tare da nuna bukatar ganin gwamnatin jihar Niger ta yi abin da ya dace domin baiwa kowane ɗan ƙasa haƙƙinsa a kan wannan lamari. Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu wannan sharhi. Da zuwa aka yi aka zauna da su ku noman ga da kuka yi ya kai ga misali. To yanzu gwamnati na so ta anshi gonan a wannan menene biyan. da gwamnati duk tana iya ɗaukar nauyin wannan abun. A ka'ida ka kashe miliyan ɗaya da rabi. abun da muke so da kai kuma tun da hanyar neman ka ne kuma in ka ka noma za samu abin da ya fi miliyan ɗaya da rabi saboda haka a talakance ga miliyan biyu ka je ka yi hankuri kaga an rabu da mutane lafiya amma yanzu a ce mutum na da hekta biyar hekta goma an zo kuma masara ta kai ga misali an zo kuma an sake nome ta kaga ai ko da bai ce komai ba a ƙari ma na hankali da zai ɗauka kai ka san an ci zarafin wannan mutumin kuma muna ƙara jan hankalin gwamnati cewa su sani fa yadda ka san mai girma gwamna da shugaban ƙasa suna zama ofis suna albari da ofisinsu haka manoman nan suke ganin wannan gonan a matsayin ofis su na gwamnoni. A yanzu dai ɗaruruwan manoman sun zuba wa ikon Allah idanu a kan wannan hali da suka shiga a daidai wannan lokaci da lamurran rayuwa ke ƙara tsananta. To Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasir batsari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko na kwari da tawagarsa yanzu kuma sai wasanni a takaice faransa ta sami tsallakewa da kyar zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar turai bayan da yau litinin ta yi nasarar doke belgium da ci da nema a wasan zagayen 'yan sha shida na gasar wasan nasu dai ya yi zafin gaske inda bangarorin biyu suka yi ta kai wa juna farmaki ba tare da samun zura kwallo ba har ya zuwa minti na karshe na wasan inda faransa ta sami zura kwallon da ya bata nasara lamarin na faransa dai ya zo iri daya da ingila wace ita ma ta kwaci kanta da kyar a hannun slovakia a jiya lahadi wadda ta yi barazanar yin wajerar da ita slovakia din ce ta soma shiga gaba bayan da ta zura wa ingila kwallo daya kuma ta tsare gida har ya zuwa mintuna na karshe na rabin lokacin wasan na farko sa'ad da ingila din ta sami damar farkewa an ci gaba da fafata wasan a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya inda a minti na karshe na wasa ne ingila ta sami zura kwallon da ya bata nasara to sai dai mai rike da kambin gasar da ta gabata wato italiya da ta fafata da ingila a wasan karshe shekaru hudu da suka gabata ita kan bata sami wannan sa'ar ba a wannan karon domin kuwa kasar switzerland ta yi wajarar da ita a matakin na 'yan sha shida bayan ta doke ta da ci biyu da nema a ranar asabar kasar jamus ma ta sami tsallakewa bayan ta doke denmark da ci biyu da nema yayin da kuma yanzu haka portugal take can tana fafatawa da slovenia a nahiyar kudancin amurka kuma ana ci gaba da fafata gasar kofa america ta bana inda kawo yanzu kasashe hudu suka sami tabbacin tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar argentina da Kanada ne suka sami tsallakewa daga rukunin a a matsayin ta daya da ta biyu inda argentina take saman rukunin da maki tara da ta samu sakamakon nasara a dukkan wasannin ta uku yayin da Kanada ke binta da maki hudu bayan ta yi nasara ɗaya kunnen doki ɗaya ta kuma sha kashi a wasa ɗaya a rukunin biyu kuma venezuela ce ta sami tsallakewa a zaman ta ɗaya a rukunin da maki tara yayin da ta biyun kuma ita ce ecuador mai maki hudu daidai da mexico to amma kuma ecuador din ce ke kan gaba da yawan zura kwallaye a yau kuma za a fafata tsakanin amurka da uruguay kana kuma bolivia za ta kara da panama a rukunin c kafin gobe talata kuma costa rica ta buga da paraguay brazil kuma ta kara da colombia wanda zai kawo ƙarshen wasannin matakin rukuni na gasar ta bana to karshen labaran wasannin kenan a da na sanyin na yanzu kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga labarai a takaice Kotun kolin Amurka ta yanke hukunci a yau litinin cewa tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump yana da kariya daga gurfana a gaban kuliya kan duk wani aiki da ya yi a hukumance a lokacin da yake kan karagar mulki na sake zabensa a 2020 da ya yi rashin nasara amma banda abin da ya yi ba na hukuma ba. Babbar kotun ta Amurka ta baiwa ƙananan kotuna damar yanke shawara kan ko a ƙarƙashin waɗanne abubuwa Trump zai iya fuskantar tuhuma. sansanonin sojin amurka da ma'aikatansu a sassan turai suna cikin shirin kota kwana bayan sabbin bayanan sirri sun yi gargaɗin yiwuwar kai harin ta'addanci da za a iya auna kan sansanonin ko kuma ma'aikata wani jami'in tsaron amurka ya tabbatar wa da biyoyi e cewa sansanonin sojin amurka a sassan rundunar haɗin gwiwa ta eucom an ɗaga matakinsu zuwa dakarun tsaron halin da ake ciki wato charlie wanda ke nufin wani hari na iya faruwa Yau Litinin Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. An tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan nuwamba bara ya jagoranci asibitin Shifa wanda sojojin Isra'ila suka kai wa samami a cikin watan Nuwamba yayin da suke zargin cewa mayakan Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni na harkokinsu. ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuƙa na ukraine talatin da shida da suka kai har-har a yankunan rasha da ke iyaka da ukraine ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuka takwas a yankin bryanski yayin da ta harbo tara a yankin kursk da kuma wasu karin tara a belgrade masu sauraro da haka ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau litinin sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie leathers gresham da ma mu na wannan dare mr rob mclean ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari masala.